To, adiba tufa, faslun wannan fasali ne, rabi'atun matal zamul yamina lalhaƙa lakin lilmu mutalabina shahadatul adli aw isnataini fi talaki aw itaqi naw qazafin yafi wa qafu zawjatu summa innakal zawjun fasijinun wali aminil amal وقيل للزوجات إذ يدينوا تمنع نفسها ولا تزين فضل خامسة ليس عليها أمل وهي شهادة التي لا تقبل كشاهد زور والامن لأبي وما جرى ما جرى هما مما أبي والله الحمد fasalon wannan fasali ne mai bayani akan hukumce-hukumce na shaidannu mun haɗi shaida ta farko wadda ya kasance a sai adali biyu ko kuma matattaki guda adali biyu ko kuma mutum hudu ga abin da shahi zina wa fi zina awi zuku wa fi zina ko min wa fi zina min zukuri arba'a ko eh, ko kuma abin da ya kama da haka nan sai mun ka faɗi shaida ta biyu ita kuma ga ita wannan tana tabbatar da alhaki ba tare da rantsuwa ba shaidun da ka tabbatar da alhaki ba tare da rantsuwa ba shine shaidu na adali biyu in ka samu adalai guda biyu sun ka ba da shaida akan haƙƙinka haƙƙinka na tabbatuwa akan haka nan ba sai ka rance ba sai ta du wadda ya kasance ita kuma an kace saniyatun tujibu haqqan ma aqsam bil mali aw ma ala bil mali ta'um ko ita attabu ita kuma watan salisatun la tujibu lamina lal haqa lakin lil mudalibina to sai mun ka shigo ga rabi'atun ko to kaga cikin cikin saniyatun ita ta biyu wadda ya kasance ka samu shaidu na adali guda shahadatu adali liman aqama wa mura a ta muƙama wa na fi shahidin qayyuguni irha'u tatri cikin ta yazu rahani to nan inda aka bukata watan kenan kaga shaidu guda in ka samu shaidunka guda ga abin da shaye kuɗi ko abin da ke koma ga kuɗi sai ka rantsi na ashe kenan mai shaidu shi ka rantsuwa ko mai shaidu shi ka rantsuwa cikin annau usani cikin nau'i na biyu mai anwa'i shahadati mai shaidu shi ka rantsuwa kenan shi a ɗalibin ku ɗalibin haƙƙi in ya kawo shaidu ne guda su yi mi ki rance ko to wagga shi ku a san wace ne gana ɗalibin haƙƙi in ya kawo shaidu ne ba shi ka rantsuwa ba matsalubi ka rantsuwa saboda wannan ba ta cikin ba ta cikin abin ga ma'alalil mali ba ta cikin watan shahadatul mali ba ta cikin matsalatul mali ba cikin kuma watan ma ya'udu ilal mali ba shaidu ne ba matsala ce maliyya ba sannan kuma abin da ke komawa ne ga sha'anin kuɗi ba don hakan ashe ke sace rabi'atun wai shahadatun rabi'atun shaidu ta fuku watan kenan wannan rabi'atun shaidu na fuku watan shine daga cikin watan a nau'uka na shaida mun huɗu ta farko mun huɗu ta biyu mun ta uku yanzu mun shigo cikin ta huɗu to wannan shaidu na hudu shi na ce shahadatun wadatun sai shahe shahadatun sai bar sifa ta mausufi ya shahe mausufin bar sifa ta yi shahadatun shaidu a ta hudu ma shaida wadda ya kasance tarzamul yamina ma dinnan mausuliya ce ma shaidun nan da ta kasance tarzamul yamina ita shahadan nan ma shahadan nan Allah ta tarzamul, yamina wadda ke lizantar da rantsuwa lal haqqa la tarzamul haqqa ba ta lizantar da alhaki ga ɗalibi tarzamul, yamina tuwa da tilin ta rantsuwa tana ce la lal haqqa ba ta lizantar da alhaki lakin daga dai wadda mun kayo ta biyu tarzamul haqqa تلزم اليمين للطالب وهذه تلزم اليمين للمطالبين sai da kaddace kaddace to an gane wannan ko ashe kenan kaga ita wannan shaida gundarinta idan matsala ta kama tsakanin mata da miji miji ya saki mata ya ce bai sake ta ba ta yi tsaye akan ya sake ta an ka ce a kawo shaida ta kawo shaidu guda akan saki ba saura guda ba ba ta da shaidu guda sannan bawa na ya ce sayidi na ya ɗiyauta shi sayidi ce ban ɗiyauta ka ba ya ce ka ɗiyauta ni bawa ya motsu ya ƙara ta yi an ka ce bawa shi kawo shaidu akan lallai hakika sayidi na ya ɗiyauta shi ya kawo shaida guda saura guda haka nan kuma wani ya ce ma wani shege yayye mai kazafi ya ce mai shege ko mai kazafi ce mai mazananci, ko mai kazafi ya ce mai mashayin giya ko abin da ya kama da wannan Shi kenan sai dai an ka ce ya ce shege ya ce mini don haka ne haƙara ta yi akan ya ce min shege ina neman haƙƙina alƙali ce kana da shaida ce ina da shaida ka taya kawo shaidan nunka yadda ya kawo shaidu guda saura guda kaga can mace ta kawo shaidu guda akan saki bawa ya kawo shaidu guda a kan ɗautawa wanda an kawa ƙazafi ya kawo shaidu guda a kan ƙazafi ba suna shaidu guda ba to nan ba matsala ce da kasance fihi shahidin wa yaminun ba ba a cewa shi rance nan ga ita nan ba a cewa ta rance alhakin ta tabbata tunda ba kuɗi na ba ko haka nan shi ma bawa ba a cewa rance alhakin ka shi tabbata dan ba kuɗi na ba haka nan shi ma wanda yi wa wani ƙazafi. shi wanda an kawo kazafi ya kawo shaida guda ba a cewa rance haƙƙin kashi tabbata a mai haddin kazafi saboda ba matsala ce ta kuɗi ba to shi na ce rabi'atun shaidu na hudu shahadatun rabi'atun ma shahadan nan da ya kasance zamu yamina tana lizamtar da alhaki wa kuke tana lizamtar da alyamina rantsuwa lakin daga dai rantsuwan nan tana tabbata gawa lil mudalibi ne ga wanda an kai ƙara lal haqqa la tazamu al haqqa lil dalibi ba ta zanta da alhaki lil dalibi ga wanda ya kasance aka iya yi ƙara wanda ya ƙara ba ta zanta mai alhaki to shi na ce wace irin shaida ce wannan shaida wanda ya kasance ka kawo shaidanka guda amma kuma rantsuwa ba tabbata ma alhaki sai dai rantsuwa ta kore haƙƙinka ta kore haƙƙin da haka nema ya ce wace irin shaida ce ya ce shahadatul adali shaidu na adali guda a wasu da taimi ko kuma watan shaidu na matattaki guda biyu ga abin da mata ke ba da shaida a karɓi shaida su ingantacce shaida sai kasance mace biyu adalai sun ka ba da shaida fi talaƙin ga abin da shafi ga abin da shafi saki ka kawo shaidu guda akan saki ko ka kawo matattaki guda biyu mace ta kawo shaidu guda akan mijinta ya sake ta ko ta kawo mata take guda biyu adalai akan cewa mijinta ya sake ta au itaqin ko kuma bawa ya kawo shaidu ne guda adali akan cewa sai ne ya ɗirta shi ko kawo mata take guda biyu sun ka ba da shaida akan cewa ya ɗirta shi au kazatin ko kuma mutum ya kawo shaidu guda akan cewa wani ya mai kazafi ko kuma kama ta ke guda biyu akan cewa wani ya mai kazafi ya fi wannan ya zai ke haka yake to nan ya za mu yi da wannan matsala ita mace ta kawo shaidunta guda a kan cewa mijinta ya sake ta bawa ya kawo shaidu ne guda a kan cewa sai dini ya ɗewa shi wanda an kawa ƙazafi ya kawo shaidu ne guda kan cewa wani akan wani ya mai ƙazafi to shi na ce ƙafa sau jitu, sai a yi waƙafin matan nan wayo halu bayanahu wa bayanahu wa na zaujatihi shi mijin nan nata wanda ta yi ƙara kan ya sake ta ya ce bai saki bai in karin saki shi na aka ce a sha maka ce tsakanin da mata ta yi wato kafin zaujatu ana wakafin wannan mata saboda an samu shaida guda ha ashe ku akwai alama ta wakafi don hakan ga ashe kenan kaga wayu halu bainahu ha, hatta ya halifa sai in ya rance ko in halafa kenan. wa illa in bai rance ba dullika sai a sake ta haka imamu na malik ya yanke hukunci hukunci ne na farko amma da ba ya yi ruju'i daga wanga hukunci wato kafa zaujatu za a yi wakafin wannan mata in an kai wakafinta wa huwa bainahu na ha sai a sha maka ce tsakanin da ita hatta sai ya rance wa inna kala in ko ya kiran tsuwa aka ce shi rance ya kiran tsuwa to nan watan khayzu janu abadan a ɗaure shi har abada su da rance in ba haka nan bashi mutu gidan yari ita ko tana nan zaman mata ta yi haka imam na mali ya ce sannan kuma ga hukunci na biyu kenan sannan kuma cikin wannan wata rana kuma sai ce a'a nan wazu janu za a ɗaure shi an ka ɗaure shi amma ɗauri mai tsanani dogon ɗauri a ɗaure shi mu muddatan datan. to menene gwagwadon mudda ɗawiliya wasu maluma sun kace al'amu shekara ɗaya to in shekara ta ƙare fa ya ƙi rantsuwa in shekara ta ƙare ya haito ya rance shikenan mata ta zan tashi saboda me tana da awai ya sake ta ya ce bai sake ta ba <coughs> aka yi tsayen rance ko kuma tun farko a wala an rance ce shi bai sake ta ba shikenan ta zama ta abin da sa ba a cacen taranci matsala ba maliya ba ce balle ta kasance nukuli ne in yayi nukuli zan shaidu guda to ko nukuli ne nukuli ne bai zama shaida amma ga matsala maliya in an kace karance ka kiran tsuwa an samu shaidu guda rashin rantsuwarka ga matsala maliya kenan to ga matsala ba maliya ba ce an gane to ne ce wato kafu zaujatu ita wannan mata za a yi wakafinta idan aka yi wakafinta fayu halu bainahu wa bainaha a sha maka ce tsakani da wannan mata din in an ka sha maka ce tsakani da ita hatta ya halifa sai in ya rantsi in ya rantsi shi ke tana nan mata tai inna kala wa inna kala in koyi kuli to a daure shi daure mai tsawo daure nan wani amin al'amalu shekara guda za a daure shi to shi yace summa inna kala zaujun sannan idan miji ya kiran tsuwa aw sayyidun summa innaka la zawjun in miji ya kiran tsuwa aw sayyidun ko kuma sayyidin ba ya kiran tsuwa aw qazifun ko wanda ya kazafe ya kiran tsuwa to dukkanin kowane su fita jinun a daure shi a daure miji in ya kiran tsuwa a daure sayyidi in ya kiran tsuwa a daure qazifun in ya kiran tsuwa duk irin wace matsala ce a daure shi abadan ko kuma a ɗaure shi ɗauri mai tsawo al'amalu al'amu al'amu shekara al'amalu shi aiki wanda an katar shi a kai an gane wannan ko to shi na ce wa ‘yan na kala zaujun idan miji ya ƙiran tsuwa au sayidun ko kuma sayidi ya ƙiran tsuwa au ƙazafin ko kuma ƙazafin ya ƙiran tsuwa wasu ginin sai a ɗaure shi to al'amalu aiki li'amin shekara ɗaya za a ɗaure shi shekara ɗaya to idan aka ɗaure shi shekara ɗaya can an ka ɗaure an ka ɗaure miji shekara ɗaya kiran tsuwa an ka ɗaure sayyidi shekara ɗaya kiran tsuwa shikenan sai a bar shi da shi da fawa ne tunda ya riga ya kiran sai a bar shi da Allah ya kiran tsuwa sai a bar shi da Allah sai ce shikenan an ɗaure shi shekara ɗaya kiran tsuwa don haka ko ma ka ci gaba da mai bauta shi ma ƙabi aka ɗaure shekara ɗaya kiran tsuwa sai ce shikenan wa bar shi da Allah tunda ya kiran tsuwa to ita mata za a ce mata tabbai mijinta da Allah tunda ya kiran tsuwa ya ci gaba da takin ta kuwa za a yi to shi na ce wakil zaujati ita kan mata abin da za a ce mata is ya dayyana lokacin da aka daure shekara guda kuma kiran tsuwa aka bar shi da Allah sai a ce mata tamna'u nafsaha ta hanikanta kar ta bari take ta wala ta zayyanu wala ta zayyanu wala ta zayyanu na sai an ka ta ta farko wala ta tazayyana sannan kuma kada ta yi kawa a ce kake bari shi take ki sannan kuma kake mai kawa kuma ki kare kan kiwo gudun iko domin hana shi take ki kaga in ya mutu shi zami shi da cikin ta eh, tunda shi kan ba a cewa shikenan eh, shi kenan a bar su su ci gaba zama saboda can ha akwai asaru an samu shaidu ha guda akan cewa ya sake ta to don haka matsala in ya kasance ta farji ta ita tsanani gare ta kun ga hukunci uku mun kajero amma sai hukunci guda babban da biyu saboda mi matsala ce wadda kasance ta shafi furojo duk matsala inda kasance ta shafi farji ita tsanantawa aka gare ta shari'a ba ta sassabci ga irin wannan kaga amma can an sassabta an kace ce shikenan ka bar shi da Allah a bar shi da Allah ya riga ya ma kazafi ka kawo shaidu guda baka da shaidu guda bar shi da Allah ka kawo shaidu guda akan ya ɗiyauta ka ya ce bai ɗiyauta ka ba ya ƙi musu kuma ya ƙi rantsuwa ga da ka guda a bar shi da Allah amma ita mata ba a cewa ki bar shi da Allah ki koma ki zauna da shi ya za a yi yuqalu li zaujiti sai a ce mata in da yin lokacin da an ka bar shi da Allah tamna'u nafsaha ta hana kanta wala ta wala ta zayyana kawa abinda hukunci kenan a kai ne saboda mai matsala ta shafi farji matsala in ta shafi farji tsanani gare ta saboda matsala wadda kasance ta farji ta tun asali haramta amma asali qaula bi isatil anbiya'i gabanin aiko annabawa da manzanni komi halal na don dukiya gaba ɗaya ta Allah ta ƙasa ta Allah ta don haka bayi na Allah na duk abin da abisa ga ƙasa na Allah na don haka ko bayi na Allah na duk abin da abisa ga ƙasa su ci ba tare da umarni ba ba su da umarnin ci ba su da umarnin sha duk itacen da a cikin ƙasa da ainihin abincin da a cikin ƙasa da dabbobin da a cikin ƙasa gabanin aiko annabawa Allah bai ce na halatta muku ci ba aula bi satil anbiya'i aula bi satil rusuli Allah bai ce gashi nan a ci ba to kuma an ci to cin nan na cuta mishi bai cuta mishi ko don hakan ga duk abin da annabi milkul lahi na wa nahnu milkul lahi sannan kuma wa ma ta'adda milkul lahi mallaka ce ta Allah don hakan ga ba a ka kai amfani da mallakar wani ba da dama tai ba ba da umarni ne ba haka nan na kam al-intifa'u na fi milkil gari al-intifa'u li milkil gari bi gari shi ne an kai amma nan qaulul biya anbiya komai halal ne sai maluma sun kace to da farji shi kan haram na qaulul istatil anbiya babu sadda an ka halatar da zina don haka duk sadda hukunci hukunci sun ka zo aka samu sauki gare su in an ka zo ga matsalar da ya kasance ta farji ta sai haga an tsananta wannan wurin <coughs> saboda mi shi za a bar shi akan asali ne shi asali ne haram sauran ababa kuma qabla bisatil anbiya'i asalin su halal amma shi farji bi bisatil anbiya'i asali ne haram <coughs> sai mi satun ko babu lokaci akwai sura aiki da muna isa <coughs> faslun wannan fasali ne rantsuwa ta biyar kenan yace satun shahadatun hamisatun shaida ta biyar laisa alaiha amalun ba a aiki da ita akwai shaida ta biyar wadda kasance ba a aiki da ita wahiyar shahadatu ita ce shaida allati la tuqbal wadda ba a karba ba a karbata li da sharadin ko ba a karbata li mani'in akwai shaida da ba a karba saboda rashin sharadi akwai shaida da ba a karba li wujudi mani'in saboda samun wani mani'i wanda ka hana a ta shaida na watan shaida tana da sharuɗin da ka hana a ta ko a shaidu na adali a can wanda muka yo muka ce muka ce bayani akan shaida wake ba da shaida ko wa shahadu shahidu can farkon inda muka to karatunmu mun yi bayani akan wanda ke ba da shaida ana akan wani baitin nan zifa shaidu wa shahidun sifatu murmuriya adalatun ta qutun hurriya ko wa shahidun sifatu murmuriya adalatun sai adali ta qutun sannan shi kasance ba na ba hurriya shi kasance da ne to du annan ana kiran su watan shuruɗu shahadati hirɗan shaida ba su cikin mawani'u mi amani'i wal abu lamnihi wa imni zawjatin wannan shi ko shi aka ce maliyu da mani'in saboda samu wani mani'i ta kuma ta soyayya a can nan kuma sharadi an karasa na bada shaida din wa shahidun sifatu hurmar iya adalatu to wanda ba adili bishin a bada shaida bai bada shaida ko to wanda ba da shaida zurfa ba fasiki bane to fasiki adali ne ashe kenan in ka diba nan mai hana shaida tai li da sharadi saboda rashin wani sharadi an rasa sharadi ko to in ya kasance ɗaya ba da shaida ga ubafa akan haƙƙin uba shi ko lifutu limani'in me aka tuhuma nan soyayya ko to shaida in ka ji an ce ba a karɓar shaida in ma lifaƙa da sharaɗin auli husuli in ko samu wani mani'i to shi na ce hamisatun shaharatun hamisatun laisa alaiha amalun amalun aiki laisa bai kasance ba alaiha akan wannan shaida wani shaharatu ita ce shaida Allah ta ma ta kubal wadda ba a karɓa saboda mi lifaqad shartin aw husul mani'in ka shahidu zuri tamka wanda ba da shaida shaida tir ya faɗi abin da bai gani ba ya faɗi abin idanu ne ba gani ba ya faɗi abin kunne ne bai jiya ba shaharatu zuri kenan dan abin da aka ce ma shaida faɗin abin ka sani abin ka sani nan gani ne kai ko ji ne kai shi aka ce ma shaida faɗin abin ka sani ta ba da shaida akan abin da ka sani wanda ka gani ko wanda ka jiya to baka gani ba baka jiya ba kuma ka ba da shaida <coughs> wannan ana ce mata ta zuri to an samu rashin sharadi saboda mi mai ba da shaida ta mai ba da shaida ta zir fasiki ne to kuma daga cikin wata sharuɗa na karɓar shaida akwai adala to sai buga misali kan guda kawai wanda ya kasance lifitar sharaɗin saboda rashin sharaɗi haka nan bawa in ya ba da shaida akan haƙi na wani ba ma haƙƙin sayidi ne ba an ka cewa ashedun ka sai ka ce bawan wani shi shaiduna sai ce ai bawa bai ba da shaida akwai rashin sharadi saboda babu hurriya ko ko kuma an ka cewa ashedun ka sai ka ce wani ka ce ah wani ai marauka nina wanda aka ce ma haka an ka ce in eh, in eh, haka na a ce ba haka an ka ce ba haka an kai ba Mm-hmm. <laughs> kaga akwai irin cikin mutane hmm. to wanda a hakan ya da shaida babu ta yi kuzi gare shi hmm. to sai ce mi to kaga wannan daga cikin a ah, fakadu sharɗin mun samu bauta fakadu sharɗin ce mun samu gabla fakadu sharɗin ce haka nan ko mun samu tuhuma ah, mun samu wannan da yake nan to sai an hukuma ga abin da shi kuma tan tuhuma ta soyayya sai ce wal imni haka nan ɗa ba ya shaidu li'abi ga mahaifi ne ɗa ba ya shaidu ga mahaifi ne wannan shi kuma li husuli, li wujudi mani'in husuli mani'in wujudi mani'in can kuma lifqadmi lifqad shartin ko a lihusuli mani'in to cikin lihusuli mani'in din nan sai mun ka ce to ashe kenan mata na shaidu mijinta lihusuli akwai soyayya ko don haka babu shaida ko sannan kuma ɗan mata ɗan mata ka shi na shaidunka kana shaidu ne ba ka shaidu ne ko lifilmi sannan kuma yanzu allah misali ka na ba da shaida ana bai ka bashi akwai tuhuma ta mi ta ƙiyayya ko akwai fitinu ma in ko to duk ire irin waɗannan su za a tarkatawa sai a sa cikin wannan cikin kashi na farko da cikin kashi na biyu so abinda ke hana so abinda ke hana shaida li fadi shaidin aw kulmani'in to shi na ce ka shahidu zuri tamka shaidu nazir misa ba a karɓar shaida ta misa ba a karɓar ta li faqad sharadin wal imn wal imn li abi ko wal imn lil abi haka nan kuma da bai ba da shaida ga mahaifi ne shi kuma misa ba a wasu shaida ta lihusul mani'in alhamdulillah wa ma jara majara kuma yace kai duk abin da gudana gudanar su wa ma jara majara kuma duk abin da gudana gudanar su min ma'ubi shi cikin abin da shari'a take ba za ta shi da ba alhamdulillah